والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda sanarwa ta gabata cewa za a shaura na awa hudu ko hudu a kan abin da ya shafi wato a cikin shi'a wanda babban bakon mashiyar musa yi a kan sunna zai gabatar insha Allah a nan gari ne da zona a zama a cikin makarantar harafi biya insha Allah ko su malam zai fara karatu kada ka kwamba mashkurin masu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان عباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل انثى وما تزيد الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته او اقتدى بهديه الى من جزاه وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا تقص بوتر تقص وتوتر شعبان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai yayin da ya daidai da 13 ga watan hudu shekara 2019 a wannan gari na Yola a wannan makaranta ko me sunanta hayatu hayatu yawa kwale a wannan karatu ya zo ne ƙarƙashin wasu matasa da kuma jagorancin shi babban malamin namu malam abubakar muktar muna roƙon allah ya tsare shi da lafiya a da asali karatu ya kamata a ce an yi na mata su sai muka ba da shawara a yi wannan karatu ɗin Wannan suke da takardu a hannunsu asali daura ce guda biyar wanda takardar ta shida ta fito to sai maka ɗauke shi takardar farko za a ga cewa tana da kala abinda ya sa maka ɗauki wannan janibi ɗaya daga cikin matsalar da muka samu kanmu a ciki kowane ɗan shi'a ɗan ƙarami da babba ya ɗauki sunna ajandarsa ce amma ba kowane ahalin sunna ya ɗauki shi'a ajandarsa ba ce shi ya sa za ku ga cewa mafi yawancinmu mun nesan cewa aƙidar shi'a tana da hatsari bin ijimar. amma bin tafsi wajen sanin mai aƙidun shi'an gaskiyar magana muna da matsala ƙwarar gaskiyar gaske to akwai shawara da nake ba ɗalibai musamman wanda suke iya fahimtar lugar larabci idan ana magana da ita akwai malamai guda uku a duniya yanzu wanda suka yi shahada suka yi buruzi a wannan janibin akwai shek usman al-khamis na littafin hukumatun mana tarih zuwa na yi nan mun haɗu da shi duk da allah bai samun yi dogon jaki da shi ba sannan akwai adnan ur'ud wannan ɗan siriya ne sannan akwai kuma wani ana ce masa khalidul wasabi ɗan yaman ne wayannan suna daga cikin wayanda suka shahara wajen bugawa da shi'a da munazara da su da sanin aƙidinsu da kuma hatsarinsu sana akwai wani matashi yanzu da ya taso a misira ana ce masa a rami isa da haka wannan suke bibiyar shafuka na facebook ko youtube idan sun sa sunansa wannan rami isa abu mu'awiya matashi ne kwaran gasken gaske amma kuma gaskiyar magana yana daga cikin waɗanda yanzu suka zare kan sakali a duniya wajen fada da wannan muguwar aƙida ta shi'a sannan da kuma munazara su da shi da su akwai shigohin da za ka ji ana kawo wa shi'a yanzu a duniya wala ba za ka taɓa jinsa a wajen wani malami ba a yanzu in ba a wajen shi ba yasa galibin malaman shi'a idan ya kira su zai tattauna da su tsakanin shi da su sai dai tsinuwa kawai la'anatullahi alaika ya rami isa Allah ya tsine maka albarka ba wahabi dan jahannama dan waye dan waye to da ba za ka tattauna da shi ba inda tattaunawa sai ta karatu kuma yana zagaya kasashe na san kwanaki ya zo Ghana ya je Niger ba mamaki wata ranku ga ya duro Najeriya watakila a Najeriya ma hadde wala an gane a kai tsaye ba tare da dogon mukaddima ba Da mu shiga mu muzakkira ta farko abin da ya rubuta wanda suka yi ta da kala za su ga da hotuna a jiki ne inna dinin shi'a wannan shi ne addinin ɗan shi'a malam yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi Allah shi ne nasiru sunnati shi yake taimakon sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal islami wa dini da addinin musulunci da addini bi ahli sunna sannan ya taimaki wato wannan sunnan da addinin musulunci wajen sa da ahalin sunna da yadda ka ga wani mutum an masa tallar addini ya shigo to za ka ga galibi ta wuya ka ga ɗan shi'a ya ji yana da ya musuluntar da wanda bai musulunta ba sai dai ya jira in kun musuluntar da mutane ya je ya lalata aƙidarsu haka kuke. وصلى الله وسلم على نبينا الله كقارا إيراد أمنشي أكن النبي محمد النبي محمد وعلى آله دا متعن انجلس وصحبه دا صحبان ومن تبعهم بإحسان da waɗanda suka bi su da kyautatawa ila yawan muddin har zuwa ranar sakamako ya ce wa ba'adu bayan haka sai ce fa inna mimma ta'asafu amma tunda ya kawo wa ba'adu a ƙa'idata. ta Lugha bai kamata ya kawo amma ba amma in ya kawo fa inda ya kawo amma ne sai ce fa sai ta zama waki a fi shar na amma da haka fa inna min ma ta asafu lahul yana daga cikin abinda zuciya take bakin ciki a kansa wa tadma'u min ajlihi al saboda shi idanu ya kamata su zubar da hawaye anna kaseeran min al-muslimina da yawa daga cikin musulmai kadin kada a bishi asin rafida sun yaudaru da abin da ya shafi al'amarin yan shi'a a rafida ana ce musu rafida ne saboda sun yi watsi da zaidu wato bin ali su kuma sun faɗa a cikin usulul kafi sun ce wannan sunan na rafida wai Allah ne ya samu su wannan sunan hatta ballal ba'd har da yawa daga cikin mutane suka yi da san cewa annal khilafa bainana wa bainakum saɓani tsakaninmu da shi'a wato khilafin fiƙihi kamar saɓani ne na fiƙihu kalkilafi bainal mazahibil arba akwai wanda suke ganin cewa fa saɓani tsakanin ahalus sunna da 'yan shi'a kamar saɓanin da ke tsakanin malikiya da shafi'iya da hambaliya da ainihin wato ragowar mazhabobi ne wal idami hadhihi al-amr yace saboda girman wannan al'amari arattu na yi nufin an azkura ba'adar aqaidi in ambaci sashen tabbatattun wasu al'amura allati kafiyat ala kathirin min musulmi na wacce ta koyu akan da yawa daga cikin ainihin wato musulmai wannan ne abu na farko da aka sabani tsakanin ahadus sunna da shi'a kakka ɗauka cewa wai sabani ne kamar mazhabar malikiya da shafi'iya da Ambaliya. ba irin wannan sabanin shi ne yake cewa akil muslim ya fi ɗan'uwana uwana musulmi hal alam ko ka san cewa annashi akan rawafi shi shi'a rawafi yusarrifuna bi adami ibadatihim lillahi ta'ala suna fitowa tsiri da mudu su bayyana wato rashin ibadar su ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙulu ra'isu ulama shi'a malamin da suke masa laƙabi da cewa ulama ra'isu ulama shi'a shugaban malaman shi'a ni'matullahi jaza'i yana faɗa yana cewa inna la nastari umma mu ba za mu taba haduwa tare da su ba ai ahli sunna ba za mu taba haduwa da ahli sunna ba ala ilahi yake ba mu haduwa da ahli sunna akan Allah daya wala ala nabi yace ba za mu taɓa haɗuwa da ahlus sunna akan annabi dai ba wala ala imamin haka ba mu haɗuwa da ahlus sunna akan shugaba guda ɗaya wa zalika wannan ko ya faru ne annahum yaquluna su ahlus sunna suna cewa inna rabbahum huwa alladhi kana muhammadiyahu lalle shi ubangijinsu shine wanda annabi muhammad wato ubangijin ya zamanto annabi muhammad wato inna rabbahum huwa alladhi kana muhamman nabiyahu lalle ubangijin su shine wanda wato huwa alladhi kana muhamman nabiyahu shine wanda muhammad ya kasance annabin sa sannan wa khalifatuhu ba'dahu ko ba'dahu abubakar khalifan wannan annabin bayan annabin kuma shine abubakar yace to in dai ahlus sunna suna faɗa cewa ubangijin su annabin da Allah ya turo wannan annaban Khalifar khalifarsa shine abubakar yace wa nahnu mu dai shi la naqulu bi hadha ar-radd wala bi dhalika an ba mu yadda da wannan annaban ba ba mu yadda da Allah ba ballan kana shugaban yace innal ladhi lalle wannan da khalifatahu khalifata nabiyyi khalifan annabin sa abubakar shine abubakar sai yace laisa rabbuna ba ubangijin mu bane wala zalika annabi haka nan wannan annabin bai zamanto na shi annabin mu ba wannan magana ya yi ta cikin littafin an al-alwarul a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in da ainihin wato takwas don haka za ku ga ban san wata matsala kwaya ɗaya wadda da musulmi da shi aka haɗa kanta duk abin da ka sani a musulunci to saɓa zan tafi ne shi'a babu duk abin da ka sani a musulunci to ci kishiyarsa shine shiya inda ba wata ramadan yana zuwa ba to ba sa ɗaukar azumi da mutane ba sa ajiyar tare da su in baka san wannan baka sani idan ramadan din ya zo kai take shan ruwa da rana ta faɗi su sai idan duhu ya shiga saboda ƙa'ida na sun ma'akin musiyama sun ce a cika azumi zuwa dare sun yi amfani da ila alwala ba irin taka suke ba sallah ba irin taka suke ba zuhure ne suke a hada azhar da al'asar magariba da da isha'i komai ba irin na musulmi suke yi ba yace fa hada tasrihun safi wannan bayyanawa ne mai yayi komai bi anna shi'ata cewa ai shi'a ba la ya'buduna Allah subhanahu wa ta'ala ba sa bauta ma Allah fa hum ya'buduna ilahan akhar suna bauta wa wani abin bauta ne wanda laysa nabiyuhu muhammad wanda annabin sa ba shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama ba gaba ta gaba yace hal ta'lam ko ka san cewa annan min duriyatid din shi'atar rawafi yana daga cikin abin da ya zama dole a addinin shi'a shine alqawlu bi tahrif alquran dole ka yadda cewa wannan littafin na Allah an canza shi wannan fa aqida ne dole ka yadda da wannan yanqulu alimuhum babban malamin su ya taranto wannan suke ce masa al-mufi yazumuna suna fadan cewa annan man annan man annan man laqabahu bi hadha al-laqab shi mufi din nan fa wanda ya sa masa wannan sunan mufi huwa imamuhum al-mahdi shine al-imamu mahadi sun ce shi ya sa masa wannan sunan al-mufi kar ka dauka cewa ya koga magarin mutane ne addini shi'a wa khatabahu bi qawlihi sannan al-imamu mahadi ya masa magana baki da baki shi mufi ya ce masa al-aqus sadid wal maula ar-rashid wai mahadi ne ya sa masa wannan sunan da bakinsa yana so ya nuna maka maganar kakka dauka ko ta ga garin mutane ce a mutum ne da yake da matsayin wannan sunan laƙabin mufi imami ne ya sa masa sannan ya kira shi yake masa al'akus tahi dan uwa wanda yake kan daidai sannan wal maula ar maula wanda yake mai shirarwa to shi al-mufid yanqulu al-ijma'a indahum ya nakalto ijma'i a wajen su ala tahrif al-qur'an al-karim akan ta wannan littafin na Allah an tattauna shi fa yaqulu mufid yana faɗa yana cewa ittafaqatul imamiyya ɗan shi'a masu limamai guda goma sha biyu wanda in lokaci ya bayar mutum na farko shine ali bin abi talib na biyu al-imam hasan na biyu husaini na hudu zainul abidina na biyar gafaru sali har zuwa na sha ɗaya shine hasan al-askari na sha biyu sune al-imam al-mahdi al-muntazar to hatta wajen mahadi akwai sabani tsakanin mu da su dukkan ahalin sunna ya yarda cewa dawowar mahadi bayyanarsa yana ɗaya daga cikin alamomi na tashin alkiyama amma mahadin biyu ne akwai mahadi na sunna akwai mahadi nawa na shi'a yana da kyau mu san wannan to don haka mahadin shi'a an haife shi tun hijira na da shekara 200 da wani abu an biyo shi za a kashe shi kamar yadda suka faɗa ya ji ya shiga wani ramin bera a iraki ya ce ba zai fito ba sai kowa ya zama dan iska sannan zai fito kuma da ya tashi shiga ko wata jaka a hannunsa sunanta jafaru wannan jakar Allah ne kaɗai ba a ci yana cikin ta ba akwai injila da zabura da attaura da suhufin Ibrahim, da qur'anin gaske akwai kalam akwai lahil mahfuz akwai ilmul awwalin wal akhirin a cikin ta duk ya tattara ya gudu shige ya tafi saboda haka a wancan lokacin sun ce tsoro ne yasa yake fitowa amma yanzu ga su da karfi a labanan ga su da ƙarfi a iran ga su da ƙarfi a iraki amma hayanin tsoro ya ƙi shi ya ƙi fitowa to yana faɗa yana cewa imaniya imamiyya shi a imamiyya sun yi ittifaqi cewa ala wujubir raja'ati akan akwai raja'a raja'a a ƙidar shi'a shine dawo da wasu mutane kafin tashin kiyama a yi musu azaba daga cikin wanda za a dawo da su idan mahadi ya dawo sai ya tada abubakar da umar da usman ya musu haddi sai ya wannan maganar kana jin ta kamar tatsuniya fa wallahi rubuta take a littattafan shi'a shi yasa saboda kada wani ya dauka cewa ƙarya ya musu mu littattafan ma muna da su sannan kuma duk maganar da ya kawo a sai ya yi ne sai ya kawo reference ga inda ya ɗauko ta yanzu duk wanda ke da aƙidar aikin da ya ganshi. abu na farko shi ne sai ya zo da littafin sai ce ga littafin wannan magana karya ce a nuna masa inda aka yi ta yanzu ka faɗi magana ce a bukari ko musulun in muka duba maka gaba ba sai mu same ka da littafin mace ga bukarin ka nuna haka ake to ya faɗa wannan ita ce raja'a kuma suna murɗa ayoyin qur'ani irin su qalu rabbana amatna nasnatayn wa na. ka kashe musu bi ka rayar da musu bi fa asaraf na bi zurubina fa hal ila khurujin min sabil wannan yana daga cikin ayoyin da suke kafa hujja da su cewa akwai maganar raja'a za a dawo da su mutane duniya to qur'ani kuma yufassiru ba'duhu sashen sa yana fassara sashi da haka nan wajen abinda malamai suka ce qalu rabbana amatta nasnatayn Allah ka kashe musu bi wa ahayta nasnatayn kuma ka raya musu bi Wancan ayar da ke cikin suratul baqara da Allah yake kaifa tafkuruna billahi ya da ku kafirce mu Allah wa kuntum mai da kuna matattu fa ahyaku thumma mai mitukum thumma yuhikum thumma ilayhi kaga shine amma ta tanasnatin wa ahyamin ba ana maganar raja'a bane za a dawo za a tayar da wani a wannan duniyan a tsayin masa da hali to haka suke marji ayoyin sannan wattafaqu sun ittifaqi ala anna a'immatud dalal akan shugabannin bata suwaye shugabannin batan nan wai sahabbai ne shugabannin bata khalafu fi kathirin min ta'alif alqur'ani sun saba da yawa wajen hada alqur'anin nan wa adalu fihi bi mujibi tanzili sannan sun karkace wa abinda ya wajabta abinda Allah ya saukar da qur'ani saboda shi wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma karanta wa annabi wannan magana ta zo cikin awailul maqalat a shafi na 52 hatta kama shekuhum nuru tabarsi har sai da ɗaya daga cikin kinkima kinkiman malaman shi a nuru tabarsi ya miƙe al-mulaqab wanda ake masa laƙabi inda hum a su bi imamin bi imami a immatul hadith wato wannan shine laƙabin sa bi imami a immatul hadith wanda ake masa laƙabi da shugabannin malaman hadisi a wajen su bi ta'alifi kitabin sammahu da wallafa littafi wanda in rubuta shi ya sa masa suna sunan littafin shi shine faslul fita, tantance zance filla filla fi kita da rabbil arbab wajen tabbatar da cewa wannan littafin na Allah an canza shi wannan wannan littafi in rubuta haka wa karfi, fi da aksar ya ambata a cikin wannan littafin nasa samuwar sama da min alfai ruwaya min ruwayatihi sama da ruwaya sama da dubu biyu al-mu'tabara wacce ake lura da ita tufidul qawla bi tahrifil qur'an wacce take fa'idantar da zancen cewa lalle wannan littafin na Allah an canza shi ya kawo ruwayoyi a wannan littafin sama da ruwaya dubu biyu cewa lalle alqur'ani an canza shi malam yake wa amma inkara wa amma inkaru ba'd ulama'i shi al'an amma idan ka ga wani malamin shi'a a yanzu yana musun wannan maganar cewa ƙur'ani daidai ne ƙur'ani ba a canza shi ba wato yana inkarin cewa alƙawla bi tahrifil ƙur'ani, cewa ƙarya ne an masa shari ya za a ce ba su yarda da ƙur'ani ba fa innahu taqiyatan khawfan to wannan yayi shi ne saboda taqiya da kuma jin tsoron an tukshafa hadhihi alhaqiqa amama awamil muslimina kada ya fito da ita a yayi wa gama garin mutane kowa ya gane cewa arne dan Allah daga lokacin da mutum ya bayyana a bakin shi yace ce maka bai yadda da Qur'ani ba za ka dawo halaka kanka ba za ka dawo halaka kanka ba kawai ka san arne ne mutlak to a maimakon su fito su faɗawa mutane kai tsaye to sai ya zaman to tunda akwai taƙiyya idan sun haɗu isu isu a kilar zafiya to amma in gama garin mutane ne wanda bai cikin su duk yadda za su yi koda ta hanyar rantsuwa da Allah ne sai sun rantsi don kare wannan manufa wannan ina faɗa muku inda a ce za mu yi amfani da projecto muna da malamai da yawa bayan faɗatta a baki a littafi wallahi sun fito sun faɗa sun ce ƙur'anin ba daidai yake ba akwai muƙabala da aka yi da adnan ƙo'ur da wani daga cikin su ana ce masa muhammad sadiq ya faɗi wannan maganan yake cewa hatta tartibin ƙur'ani idan aka lura za a ga yadda allah ya saukar da shi ba haka yake ba yace saboda ai kowane musulmi ya san cewa a ina annabi ya fara zama ba maka ba a ina ya kare rayuwarsa ba madina ba idan ka ɗauki ƙur'ani a farkonsa suratul fatiha ita ce farko ko to suratul baqara fa makkiya ko madaniya madaniya ali imran fa makkiya ko madaniya madaniya nisa'i fa madaniya ma'ida madaniya sai idan ka zo suratul anfal suratul an'am ita ce makkiya da haka yace to kamata a qur'ani a fara sa sururin makka sannan sai a kawo surorin madina da ka tunda kaga tsarin qur'anin sururin madina sun fara zuwa sannan kaga suran makka a baya yace to wannan yana nuna cewa qur'anin yadda ka ganshi haka ba haka Allah ya ya tsara shi ba kawai dai sahabbai ne suka yadda suka ga dama suka bijjira shi yadda suka gada an gane to ne yi masa tambaya yace a lokacin sayyidina Usman aka haɗa wannan Qur'anin yadda yake yace yace to tambayar da nake da shi shin Usman ya tara Qur'anin nan yadda yake so ko yadda Allah yake so idan ka ce Usman ya tara ƙur'anin nan yadda shi yake so ne to ina alƙawarin da Allah ya wa annabi da yake masa la tuharrik bihi lisanaka a jalabi. inna alaina jam'ahu A qur'ana in ko kace a'a Usman ya tara Qur'anin yadda Allah yake so ba yadda shi yake so ba kenan yadda tsarin Qur'anin yake haka Allah yake so a kai ina fatar an fahimta gaba ta gaba yake akrim hal ta Alam san cewa kuwa anna ulama shi'a malaman shi'a yasumuna anna annabi sallallahu alaihi wa wa sallama suna faɗa cewa annabi kana yarda min sabi ammihi abi ya kasance ya sha mama nono daga nonon abu talib yace da rawa sheku shi'a malamin shi'a ya su al-munaqqab indahum wanda ake masa laqabi a wajen sa bi sifatil islam wato amintaccen musulunci ma shine Muhammad bin Yaqub al-Kulaini fi kitabihi al-Kafi usul al-Kafi alladhi huwa a'zamu al-kutub ladayhi wanda yana daga cikin littattafai mafi mafiya girma akwai littattafai guda hudu da ake samu yanzu a haɗe sun yi shi a matsayin mausu'a akwai usul al-Kafi akwai at-Tahzib sannan akwai al-Istibsar sannan akwai man la yahduru al-Faqih wayannan sunan littattafan shi'a guda hudu kamar yadda muke da littattafan sunan guda shida bukhari muslim tirmidhi nisa'i ibnu majah abu dawuda yake cewa an abi basirin an abi abdullahi alaihi salam in suka ce abu abdullahi ana nufin jafaru sadiq kenan shi kuma jafaru sadiq bari'un min saboda jafaru sadiq yadda yake da ko jika ta bangaren sayyidina ali ta bangaren uba haka yake jika ne ta bangaren sayyidina abubakar ta bangaren uwa قال yake cewa wai sun ce lamma wulidan nabi sallallahu alaihi wasallama yayin da aka haifa annabi makasa ayyamin laysa lahu laban annabi ya zauna kwanakin da bai samu nonon da zai sha ba fa alqafa abu talib ala sabi nafsihi sai abu talib ya dauko shi in tsora shi akan nonon sa fa anzala Allah fihi labanan farada aminu sai Allah ya bugar da nono ta nonon abu talib annabi ya dinga sha ayyamin kwanaki hatta waka abu talibin ala halimatu sa'adiyya fa dafa a ilil har sai da Allah ya kawo halimatu sa'adiyya sannan ya cire shi daga baki nono sannan ya nika ma halimatu sa'adiyya ka taba jin wannan tabu ne to wannan fa sai ga malamin shi a ya fito yana faɗata a matsayin wato yana daga cikin karamin abu talib a lokacin da aka haifi annabi ba ma nono shi ya dinga shayar da annabi daga nononsa Eh? Allah ya shirye da ku wannan ya zo cikin alkafi a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da arba'in da takwas to abin da zai ba ku mamaki wanda suka dinga bibiyar mu a waccan munazarar da muke yi da su a gidan rediyon da ke america kibla fm ba ko wanda muka yi munazara da shi ba akan abu talib annabi ne yace ware kuwa yace ba ma maganar musulmi ake ba ko sahabi ya wuta nan annabi in ka shiga wasa din mu na sahabatul kiram za ka samu wannan munazarar da muka da shi dan shi'a ne Allah ya kiyaye malam yace halka alam kasan cewa anna ulama ash-shi'a malaman shi'a yattahimuna al-mala'ika suna tuhumar mala'iku cewa bi annahum ya'suna Allah mala'iku na saba ma Allah wa yajiduna Ali bin Abi Talib kasan cewa yan shi'a na tuhumar cewa mala'iku suna kin Ali bin Abi Talib fa qadarwa shaykhuhum malamin su ya ruwaito abu jafar as-saffa alladhi yulaqibunahu wanda suke masa ainihin wato laƙabi da ainihin wato siqati a bisiqati jalil da as al-jalil an fahimta ai suna masa laƙabi da wannan laƙabin, sannan wal muhaddis annabi da kuma malamin hadisi wanda yake mai kima fi kitabihi a littafinsa basairud daraja an abi abdullahi alaihi salam qala yake to inna allaha arada Allah ya bujuro da wulayata amirul mu'minin shugabancin Ali bin Abi Talib kun san nan gaba za mu karanta yana daga cikin tashar da kuke gani ta suna ta mata suna wilaya to ma'anan wannan wilaya din shine yadda da shugabancin mutum goma sha biyu din nan kuma kamar yadda za ku gani cikin karatun da za mu yadda da wannan yana gaba da kalmar shahada da sallah da komai فقبل الملائكة دا الله إبجرو ودا ملائكو سي ملائكو سي كربا وأباها ملك سي ولا ملائكة يجي كربا بين لك أن يأنفاني دا سئلين أبا هو القرآن to idan mutum kan garewa ta kai kan shine sai a amfani da fi'ilin aba shi yasa za ku ga da Allah ya ce wa ce dan yi sujjada ya ba zai ba iz adama illa iblisa aba kangarewa ce wacce ka kai makura shine aba shi yasa mutanen da annabi Musa ije garin da yake da shi da Khidir da Allah ya ce fan talaqa hatta idan atiya ahla qaryatin istata'a ma ahlaha fa abau. dan ya nuna maka sun ce makura wajen rashin kirki Allah sai ce fa abau. sai suka ki suka yi fumfurin suka yi suka shafa ma idan su to ka an yi zai kuhu masu karɓi bakuncin to nan da haka kalmar aba ana nuna maka cewa mala'ikan ya fi makura wajen kangare ma Allah da haka wa abaha malakun yuqalu lahu farqas ana cewa sunan mala'ikan farqas ka taɓa jin sunan wannan mala'ikan fa kassara Allah janahahu sai Allah ya karya fuffukin wannan mala'ikan wannan yaro wato a cikin wannan littafin nashi wallahu ta'ala ya ƙulu anin an mala'ikatihi Allah yana faɗa dangane da mala'iku a cikin wannan basa'ir daraja a shafi na 68 ya ce wallahu ta'ala ya ƙulu an mala'ikatihi kuma Allah yana faɗa wa mala'ikun shi yana cewa la ya asuna Allah ma amarahum siga ce ta umuni duk wani abu da Allah zai ce mala'ika iko ibari ma din ta kunsa ciki la ya'suna Laha, ma amarahum sannan wa yaf'aluna sannan duk abin da kuma yace su bari su bari to yanzu wannan aqidar kaga kai tsinta ta karo da littafin wa littafin Allah subhanahu wata'ala kuma a daidai lokaci dai sai su zo su gina su ce kuma imamai Ma ma'asume ne ba kuskure kamar yadda za ku gani malam yace hal alam ka san cewa anna ulama a shi'a malaman yan shi'a yaz'umuna suna faɗa cewa anna iblis kana yuhibbu ali bin abi talib shedan da kanshi yana son ali bin abi talib kaga mala'iku suna kin shi shedan yana wa yana san shi sannan wa yudafi anhu kuma shedan yana ba da kariya ga ali bin abi talib fa qadara shaykhuhum as-saduq babban malamin su da ake ce masa saduq ya ruwaito alladhi yulaqibunahu bi imami asali ana ce masa imam ne a zamanin shi an imam ali annahu qala ya ruwaito zuwa ga ali bin abi talib wai ali bin abi talib ya ce a dautu khalfa zalika al-la'in nayi sauri bayan wannan sinan nan yana nufin shedan kenan ya'ani iblis hatta da tsakku har sai da na cimma shedan din wa sara'atuhu ila al-ard na kayar da shi a ƙasa wa jalastu ala sadrihi na zauna a kan shaitan bayan na kayar da shi a ƙirjinsa wa wa ba'atu yadi ala halqihi li aqniqahu li na ɗauki hannuna na ɗora a wuyan shi dan in shaƙe shi fa sai iblis yake la taf'al kada kai ya abul hasan fa inni min al mundarin ka san ina daga cikin wanda Allah ce je ka kakka kashe ni dan Allah ka san ina daga cikin wanda Allah ya yi alƙawari yake qala fa innaka minal munzarina ila yawmil waqtil ma'lum zuwa ga lokacin da aka sashi ya zama sananne yace wallahi ya ali inni la uhibbuka jiddan shedan yace ya ali na nan da Allah ina son ka sosai wa ma afgadaka ahadun illa sharaka abahu illa sharaktu abahu fi ummihi fasara walad zina duk wani mutum wanda zai yi musharaka wato wajen ni kuma sai na yi musharaka da baban shi da mamashi wajen saduwa da shi sai ya zo duniya ta hanyar zina wai fa da hisku sai ali bin abi talib yayi dariya wa kallaita sabilahu sai na kyale shi dadin ya tafi wannan ya zo cikin uyunul akhbar rida a mujalladi na dai shafi na 77 a cikin littafin shi'a malam yace hal ta alam kafan cewa kuwa anna ulama shi'a yazumuna suna faɗa cewa annar rajula la yakunu shi'iyyan babu yadda za a yi ka zama ɗan shi'a hatta ra'a sai ka yi fito na fito ana yal'ana ashaban nabi sai ka tsinewa sahabban annabi sannan zaka iya zama ɗan shi'a يقول شيخهم محمد الباقر الملقب عندهم بألم الألامة haka suke masa laƙabi muhammadu almajlisi suna masa laƙabi bi alamin allama Al'ujja sannan fakarin umma wannan shi ne shine ya ce wa aqidatuna aqidar mamudin shi'a fi tabarru wajen fito na fito ya ce annana na tabarru min al-asnam arba mu mun yi fito na fito da goma guda hudu goma nan guda hudu barka ji kuwa kuwaye abubakar wa umara wa usmana wa muawiyata su ne ka guda hudu sannan wa nisa'il arba da mata guda hudu aisha ta wa hafsa wa hin wa ummul hakam wayannan sune mata guda hudu yace ba wannan ba wa min jami'i atba'ihim wa ashiya'in da duk wanda ke bin su yake goyon, bayan su mu shi'a to fito na fito muke da shi sai ce wa annahum sharru lahi ala wajhil ardi wa'annan mutanen su ne mafi sharrin halittar Allah a doron ƙasa sannan wa annahu la yatimmu al-iman billahi wa rasulihi ba za ka zama mai cikakken imani da Allah da annabi ba wal a'imma da kuma a'imma guda goma sha biyu illa ba'da tabarru min a'da'ihim sai ka barranta daga makiyan wa'annan mutanen wai makiya ahlul baiti ne wannan ya zo a cikin littafin sa haqqul yaqin a mujalladi na 500 da ainihin wato 19 wa za'a al majlisi aidan majlisi ya faɗa yace fir'auna wa hamana hadhihi al-umma kuma abubakar wa umar fir'aunan wannan al'ummar da hamana da aka fir'aunan shine abubakar hamana shine umar din da aka haka zaka ga suna fassarawa a cikin littattafan su wa'lamu anna fikum rasulullahi la yuti'ukum fi kathirin min al-amri la anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa sai su ce alkufra shine abubakar alfusuqa shine umar wal isyan shine usman haka suke fassara a littattafan su dan haka wannan ya zo a cikin littafin sabiharul anwar a mujalladi ainihin wato uku shafi na goma. malam yace hal ta'lamu kafin cewa anna shi'a malaman shi'a yattahimun abubakar radiyallahu anhu suna tuhuman sayyidina abubakar cewa annahu kana yusalli khalfan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana salla a bayan annabi amma wasanamu mu'allaqun fi fi raqabatihi wa yasjudu lahu amma akwai gunki tare da sai na abubakar rafi a wayan shi yake yin sujjada ya ra'isu ulama'ihim shugaban malaman su yana faɗa ni'matullahi aljazairi yace wala ta'ajabu kada ka yi mamaki min hadal hadisi daga wannan hadisin فإنه قد روي في الأخبار الخاصة in ka ji ɗan shi yana cewa kasa wai su ne kasa wai mu ahalin sunna mu ne amawa ka ji mutanen da ko karatu ba su iya ba wai su ne wai mu ne amawa shi ya sa lokacin da tijjanin samawi ya ce wa malaman sunna jahilai ne ba su san karatu ba usmanul khamis ya ce maka da malamin ka ibnu mutahhir alhilli yana da rai da sai in ce maka ka tambaye shi karan shi da shi da taymiya zai faɗa maka malaman sunna suna karatu ko jahilai an fahimta ai to dan haka in sun ce akbar hadisan da suka inganta ke bantattun hadisi a wajen su anna ababakar lalle abubakar kana yusalli kalfa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi sallah a bayan annabi والسنم معلق في عنقه wa sujudihi lahu da kuma gunki a rate a wuyansa da shi abubakar ke yin sujjada wannan ya zo a cikin littafin su al'anwarun nu'umaniya a mujalladi na ɗaya shafi na hamsin da ainihin wato uku sannan malam ya sake cewa hal ta'alam ko ka san cewa kuwa anna ulama a shi'a yazkumuna malamai shi'a suna faɗa domin za'ama ma'anarsa shine ƙala dan na san mafi yawanci a islamiyya haka ake a zai ma ɗalibai fasara a ce za'amal lazi na kafaru kafare sun rage cewa an lanyo ba a su idan sun mutu ba za a tashe shi ba shi wanda ya fassara bai san mai ma'anan za'ama ba shi wanda aka fassarawa bai san mai ma'anan mai ba za'ama za'ama ma'anan saƙala don da Allah ya ce za'amal lazi na kafaru an lanyo ba a su ya faɗa a wani gurin ya ce wa ƙalar lazi na kafaru la ta'atina a sa'a da aka sai nuna cewa za'ama ma'anarsa shine ƙala anna umar bin al-khattab umar dan khattab radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yu'azzabu fil nar akthar min iblis za a umar azaba a wutar sama da azabar da za a yi mashi dan yaqulu ra'isu ulama'ihim ni'matullahi al-jazairi shugaban malaman su ni'matullahi al-jazairi yana faɗa yace qad waradat fi riwayatil khassa ya zo a cikin ruwayoyi wato keɓantattu wanda suke ingantattu a wajensu anna shaitana yugallu shaitan za a ɗaure shi bai na gillan min hadidi jahannan. da wato ɗaure saba'in na wato sarƙar ƙarfi ta jahannama wai saƙo ilal hashiri sannan za a kore shaitan ɗin fayan zuru sai shaitan ana cikin tafiya da shi bayan an ɗaure shi za a kai shi wuta sai ya duba wa yara rajulan sai ya ga wani mutum amamahu gabansa ta kuduhu mala'ikatul azab mala'ikun azaba na jin shi wa fi unqihi mi'atun wa ishiruna gillan shi kuma a wuyansa an kawo sarka 120 an samin a galani jahannam daga cikin daurin da za a yi dan jahannama fa yadnu shaytanu ilayhi idan shaytan ya ga mutum shi an daure shi da sarka saba'in sai ya ga wani an ɗauro shi da sarƙa ɗari da ashirin sai ya to kusa da shi wa ya sai ce ma fa'ala shaƙi hatta za da alayya fi hatta za da alayya fil azabi wannan taɓaɓɓen wai wani irin aiki ya yi ta yadda irin ɗaurin da zai sha ni a matsayina na shaɗan ba zan sha wannan ɗaurin ba wa ana agawaitul kalƙa bayan ni ne na batar da halittu wa aurattuhum mawarid da halak kuma ni na gangaro da su wajejen halaka fa yaqulu umar li shaytan sai umar ya ce ma shi an siwa ga sabtu khilafata ali bin abi talib ba komai ne bai sa ake min wannan bala'in saboda na kwace ma ali bin abi talib shugabanci saboda haka kaga kafircin da shaytan kima Allah a wajen in shi'a bai kai ya fi girma saboda kwatin shugabanci shi yasa in za ka karanta a aqidin shi'a ka yi ƙoƙari duk bala'in da ka sani wannan matsalar khilafanci bayan annabi ya rasu akan ta duk suka kafa bala'in da suka kafa wadda ka tana gaba da komai a addini a wajensu wannan shine ya zo a cikin al'anwarun nu'umaniya a mujalladi na ɗaya wato shafi na sha takwas da kuma shafi na ashirin da ainihin wato takwas malam ce hal ta'lam ka san cewa anna ulama a shia malaman shi'a yattahimuna Uthman bin Affan radiyallahu anhu suna tuhumar sayyidina affan allazi zawwajahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama isnatayn min banatihi bintan ba'da bintin wanda annabi ya auren masa da ƴaƴa guda biyu wannan ta mutu ya dauki wannan isa ta bashi wannan ta dauki wannan ta mutu ya dauki wannan ibashi shi yasa za ku ga shi'a wasu daga cikinsu suna inkari don har littafi ina da shi akan wanda suka karyata cewa kwata-kwata ba su ma yadda annabi yana da 'ya'ya ba in ba na fatima ba kuma ku lura da kyau ku gani duk inda za ka bi suna wani waƙe ko maulidi za ku ga fatima su kewa ba za ka taɓa jin in shi a sun yi maulidin abdullahi ko alƙasin ko ibrahim ba ko zainab ko Ruqayya ko wa ko umma ko so dalili shine annabi ya ɗauki biyu daga cikin su ya ba sai da na usman dan haka ake kiran shi da zunnurain ba a taba samun wani mahalici a duniya ya auri ya'yan annabi guda biyu ba sai da usman shi kadai to abu biyu zai faru dan sun ce wai agololi ne zuwa da su gidan akai wai ba ƴaƴan annabi bane wannan maganar da wani kere wani zai ji idan abin amin istagaraba yana mamaki waya za a yi abin yi ba ka karatu ne shi yasa idan ka ga mutum yana rara gefe a kan matsalar aƙida shi a to bai fita daga ɗayan biyu ko dai jahili ne bai karatu ba bai san aƙida ba kuma ana wa mutum uzuri da jahilci in ko yana da wani abu na ilimi ka ga mutum yana rara gefe akan aƙida shi a na rantsi da Allah akwai munafinci a zuciyar shi amma aƙida shi a tafi ƙarfin in kana ahalin sunna kai wa mutum mujamala bai taɓa yiwa don haka sai da na usman sai suka ce ai ba 'ya'yan annabi bane agololi ne zuwa da su gidan annabi eh, na na ta tai ba 'ya'yan shi bane 'ya'yan wasu sabu bi zai faru sun kore haka ne dan su kore alaƙar aure tsakanin sai da na usman da 'ya'yan annabi to a kaddara wa 'ya'yan shi bane amma shi ya ɗauka ya aurar wa da na usman idan shi ya ɗauka ya ba sai na usman abu biyu zai faru ko dai ya zamanto nagarta sai na usman da addininsa kamar yadda shi ya faɗa da bakinsa ya ce idan a takun manta da zauna dinahu wa kulƙahu fa zawuju addininsa da ɗabi'ar sai ka ya ɗauki an ya bashi in kuma ka ce ba haka ba ne to yanzu kana tuhumar annabi da mugunta ce abin da ya sa ya ɗauki 'ya'yan ya bayar dan ba 'ya'yan shi ba ne da 'ya'yan shi ne da ba zai wa ba da ba zai ba usman ba to ne yake cewa wa ya har lauka na inda na salisatan da aki akwai ta uku a wajen mu na ha usman da mun aurawa da usman sai dai malamai sun yi magana akan wannan hadisin za'ama a shi'a shi shi'a sun faɗi cewa bi annahu kana kafiran munafiqan sai da na usman kafiri ne munafiki ne qala shaykhuhum ni'matul lahi jazairi malamin su ni'matullah al-jazairi yace Usman kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wa sallam Usman a zamanin Annabi mimman azhara al-islam wa abtana al-kufra yana daga cikin wanda suka bayyana musulunci a baki amma ya boye kafirci a zuciyar shi wannan ya zo cikin littafin al-anwarun nu'maniya a mujalladi na 1 shafi na 18 bal kai ba ma wannan ba wayujibuna ala asba'ihim suna wajabta wa duk wani mabiyinsu adawata Usman bin Affan dole ka zama makiyin na Usman wa takfirahu dole ka ce Usman kafiri ne wasu hilala irdihi dole ka halatta jinin Usman qala shaykhuhum alkarki babban malamin sa ana ce masa kalkiri ya faɗa ya ce inna mallam lam yajid fi qalbihi adawatan li Usmana duk wani ɗan shi'a da babu kiyayyar Usman a zuciyarsa walam yastahilla d'aho kuma baka halarta mutuncin usman ba walam ya ataqid kufrahu kuma baka kudirce a zuciyarka cewa usman kafiri ne, yace fa huwa aduwwun lillahi wa rasuli kai ma makiyin Allah ne kuma kai ma makiyin annabi Kafirin kafirun bima anzalallahu kuma duk abinda Allah ya saukar na wahayi ka kafirce masa in dai baka sa wannan aƙidar a zuciyarka ba to shi nake ta mamaki kullum ga mutanen da suke so su lizumta mana dole sai mun yadda da musuluncin yin shi amma su ba su lizanta musu ba su yadda da musuluncin sarfai idan a nan garin yola kana addini kai hannun wa ka karba waye saka ka addini na tabbatar duk wanda yi sababin ka shiga addini bai kai girman wanda yi sababin wanda sahabbai suka shiga addinin ta hannunsa ba shine annabi muhammad to wanda suka karba daga hannun annabi an rushe nasu an ce bai ba kai hannun wa ka karba da zamu tabbatar da naka ka ga ba kai mana adalci ba ka ce sai mun yarda da musuluncinsu su kuma ba za ka ce sai sun yarda da musuluncinsu su abai ba in bai zama dole su yarda da musuluncinsu su ma bai zama dole mutum yarda da musuluncinsu ba wannan shi ne, wannan ya zo a cikin littafin na fahatul lahut a shafi na 105 sannan ya faɗi cewa hal ta'alam ka san cewa kuwa anna Aliyu bin abi talib radiyallahu anhu Aliyu bin abi talib shi kan shi lam yaslam min tu'unat ulama'i shi'a bai kubuta ba daga sukar malaman shi'a fa yaqulu fa qalu anhu innahu al-ba'uda shi kanshi sha'alin sun fada sun ce sauro ne fi tafsir qawlihi ta'ala a cikin fadin Allah a suratul baqara da yace inna Allah la yastahi Allah bai jin kunya, an ya dariba masalan ma ba'udatan fa ma fawqa ya buga misalin sauro ko sama da sauro yanqulu Aliyu bin Ibrahim al-Qummi ɗaya daga cikin babban malaman sa Ali bin Ibrahim al-Qummi allazi yaquddunahu min a'dami ulama'i Shi'a wanda suke kirga shi yana daga cikin manya-manyan malaman Shi'a an Abi alaihi salam Abi Abdullah ya ce anna hadha al-masal lalle wannan misali ne da raba Allah li amiril mu'minin alaihi salam Allah ya buga shi ga Ali bin Abi Talib yace fal ba'udatu amiril mu'minina da aka sauro da kaji Allah ya buga misali a Qur'ani yace inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan to waye sauran Ali bin Abi Talib ma fawqaha abinda ke sama da sauran shine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina wannan tafsirin ina da shi dan kwanan nan wani dan uwa daga daga Kamaru wani bawon Allah mutumin kirki ya ba mu maktaba ce ta littattafai guda ya ba mu ita ana nan ana shigo mana da ita kaɗan kaɗan Allah ya saka masa da alheri tafsirin ƙummi a majalladi na ɗaya suratul baƙara a shafi na talatin da uku ko da hudu wa alliku mustaba shirazi wani malami ne mustaba shirazi yayi ta'aliki ala hadhihi riwaya fa yana cewa wannan riwayatun sharifa wannan riwaya ce mai daraja anna al-imama anna imam aliyan lalle imam ali ba'uda sauro ne da gaske yadda Allah ya faɗa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan ba ma ha? to Uda din shine ali bin abi talib shi yasa in kana karantawa ka tambayi wani dan shi'a ka ce masa akwai wani abu wanda Allah yake so annabi yake so wanda shi abu su soke shi ba akwai ba da awar san alim bai suke ba to mu muna da gurare da yawa da muka ja layi a cikin littafan su ba wanda ba su soka ba a cikin ahlul baiti yanzu ai kaga gashi ba ga misali ma in wani ya ɗauko maganin karyar san Ali bin Abi Talib ka ce ba ka amsa akan wannan matsala ya hukuncin wanda ya ce ma Ali sauro ka tambaye shi wataƙila sai ya ce kai ne sai ka ce ga malamin ku ya faɗa a ne shi me za ka ce kan wannan to za ka ga zai yi ƙoƙarin kawo masa uzuri saboda yanzu malamin sai hal ta alam ka san cewa kuwa anna ulama a shi'a yattahimuna ummul mu'minina suna tuhumar uwar mu'minina na Aisha Allah ya kara mata yadda allati barra'aha Allah min fawqi sab'i samawati wacce Allah ya kubatar da ita tun daga saman sammai guda bakwai suna tuhumar ta bil fahisha cewa mazinaciya ce qala al qummi wal majlisi fi tafsir hadhihi al aya qummi ya faɗa da majlisi a tafsirin wannan ayan cewa daraba Allah masalan lil ladina kafaru Allah ya buga misali na kafirai sai ce imar ata wa mar'ata lut akwai matan nuhu akwai matan ludu kana ta sun kasance ta hata abdaini min ibadina salihain karkashin bayan mu na kirki guda biyu amma fa kana ta huma sai suka haɗince su qala fi yace wallahi ma ya bi qawlihi ba komai Allah ke nufi ba da fadarsa fa kana ta huma illa al fahisha sannan sai al fahisha kawai shine ha'intar da take musu sai yace wala yuqimanna a wala yuqimanna hadda ala fulanatin wala yuqimanna al-hadda wallahi sai an tsayar da haddi ala fulanatin akan wanci kun san in kana karanta littattafan su haka zaka ji suna amfani wani lokaci da istilaha fulanun wa fulanun wa fulanun ko mutum ya zo gaban ka ya ce Allah ya tsine ma awwalu da sani da salisu an gani in baka san istilaha din ba ba za ka gane waye awwalu ba waye sani waye salisu ba ba za ka gane ba haka suke ya kasidu aisha yana nufin aisha fi ma akat fi tariqil basar cikin abin da ta zo da shi a hanyar basar wannan ya zo a cikin tafsirul qummi muna da shi littafi ne mujalladi uku ne a mujalladi na biyu shafi na ɗari da bakwai, ai anna mahadi shi'a sayyukuridu mahadin shi'a da sannu zai fito ko sayyukuridu ummul na aisha min ha zai fitar da na aisha daga kabarinta wa yuqimu alaiha haddaz zina zai tsayar da haddin zina akan ta ala mazaimihim akan yadda suke faɗa qabbahum Allah Allah ya musu abin da ya dace da su wa zakara alimuhum al-mulaqab bil hafiz radab al-bursi akwai wani malami ana ce masa hafiz radab al ya faɗi cewa anna Aisha ta jama'at 40 dinaran na Aisha ta haɗa dinari 40 min khiyanati na ha'inci wa ha ala mubgidi ali kuma tazo ta raba kudin ga makiyan ali bin abi talib wannan ya zo a cikin masharikul anwar anwar yaqin a shafi na 86 hatta annahum laqabuha radiyallahu anha bil fajira har sai da suka yi mata laqabi da fajira akwai wani dan iskan dan shi a mara mutunci ana ce masa yasir habib asalinsa dan kuwait ne amma sun kore shi daga kasar sun kwace nationalitin shi ya koma ingila da zama ya taba hada walima shekara biyar da ta wuce a ingila na murna da ranar da na aisha ta mutu a wajen aka ɗauko mawaƙa mutum hudu suka yi wa na aisha zagi na rashin mutunci mace mai zaman kanta a garin yola wacce bai kamata a yi mata wannan zagin ba to sama da wannan zagin suka wa matar annabi da ya tashi zai yi magana bayan ya gama makaddima kalmar ta farko da ya faɗa ya ce yau a wannan matsayin da nake muku magana ina tabbatar muku cewa aisha ir gidan abubakar siddiqu tana wuta ya ce balhiya fajiratun qalilatul adabi nana Aisha fajirati tana da karancin ladabi yana nan wani mara mutunci an gani qalilatul adabi tana da karancin adabi ka cikin abin da yake faɗa cewa ma yake in Allah ya yarda ba za ka fita daga wannan duniyar ba sai sun ga sun zubar da mutuncin da nana Aisha take da shi a duniya haka yake faɗa wannan ya zo kama fi qanati fadak kamar yadda zo a cikin wannan tasha yake da ita qanati fadak wa gairi da wasu su zaka ji suna zagi da makamantansu Allah ta'ala ya shirya da mu akwai wata nukta mai muhimmanci nan wajen da Allah madaukakin sarki ya faɗa a ya ce da raballahu masalan lil na kafaro sai ce imra'atan wa mar'atan to ku yi ƙoƙari ku gane cewa a ta'abirin Qur'ani akwai bambanci tsakanin imra'atun da zaujatu akwai bambanci malaman lugha sun yi ƙoƙari sun bibiyi malaman da suke kawo alfuruku bambanci tsakanin waɗannan kalmomin guda biyu domin shi kalman zauju asali masdar ne na zaje ya zuji zauja wanda idan aka yi masa ƙari ya zamanto zauwaja ya mazdarinsa masdarinsa shine at-tazwiju to abin da yake ɗaukar ma'anan shine at-takhliqu abu da haka za mu ga da Allah ya tashi sai yace lillahi mulku samawati wal ardi sai yace yakhluqu ma Ya yahabu liman ya sha'u? Ina inasan wa ya yahabu liman yasha'u az-zakur sai yace aw yuzawwijuhu dhukuranan wa inasa to ku bincika duk inda kuka ga Allah ya amfani da kalman imar'atun a Qur'ani to akwai matsalar da ta sa akai amfani da ita na farko ko dai zama akwai matsala na sabanin addini ɗaya ko akwai matsala na rashin kwanciyar hankali a zaman gidan biyu ko ya zamanto akwai ha'inci uku ko ya zamanto akwai matsala na rashin mai na rashin haihuwa hudu annabi zakariya lokacin da yake yin addu'a kun ga ya ce wa kana mar'ati ne wa ba ya ce wa kana imar'ati akiran ba fa habbi min ladunka waliya daga baya da Allah ya karba addu'ar ya haihu da yace ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin haya lamna da allahu min gablo har yaron ya taso Allah ya ce masa ya haya kudin kitaba bi quwwa wa atinahu al hukuma sabiyya sai ya tafi suratul anbiya cewa zakariya idna da rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul Allah yake fastajabna lahu wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zauja sai ta tashi daga mar'a sai ta dawo mai zauja shi yasa zamu ga a wajen aure da Allah ya tashi yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum sai yace ne saboda sai idan gidanka akwai soyayya akwai kwanciyar hankali akwai zaman lafiya ne lokacin take da zauja an gane saboda yace wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama amma idan akwai tashin hankali da rigima shi yasa za ku ga Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yana mar'atan khafat min ba'aliha nushuzan aw mi aw irada haka za ku ga to dan haka za ku ga matan yallabai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدامي قالت ما جزاء من اراد bi ahalika mai kun ga a can gaba bayan duk an gama cewa shi yalla da kanshi yace yusuf a ari da an hara wa tafsiru da zambaki nake kunci. to wa qala niswatun fil ci imar min ba a ce zaunatul aziz ba saboda akwai ha'inci na tana neman yaron gidanta tana so yi zana da ita ana ganewa to saboda haka haka za mu gani cewa Allah subhanahu wa ta'ala nan wajen da ya tagi sai ya ce rabar Lahu matsalan lillazi na kafaro sai ya ce imar atami wa mar'atalu kaga kana ta ta hata abdaini min ibadina mi amma ita wannan tsuran ku koma farkonta za ku gani annabtu sura da Allah ya tashi zai yi magana da annabi yana kiransa yace ya ayyuhan nabi sai ce lima tuharrima ma ahallallahu laka tabtagi mardata min azwajin bai amfani da kalman imra'a ba kan matan annabi shi yasa duk qur'ani babu inda Allah ya yi magana da wata matar annabi da lafazin a sai da zauja dan a nuna maka akwai bambanci tsakanin matan annabi lutu da matar annabi nuhu da kuma matan wa da haka haka kike kiran sai ya ya nisa annabi ya ayyuhan nabi sai ki kulli azwajika ka fada wa ne ka faɗa matan ka shi yasa za ku ga annabi adamu da Allah ya sanar da shi aljanna ce masa ya kulna ya adamu sun anta ba sai anta wa mar'atuka ba kai da matarka saboda in ya zamanto akwai matsala to haka za ku ga aka kalman ba'al ita ma aka take ainihin wato zuwa wannan dai kawai wani sanatarwa ne malam ya ce hal alam ka san cewa anna ulama shia malaman shi'a ya ataqiduna suna kudurta cewa me suke kudurta cewa shi ne wato suna ƙudurta cewa anna aba bakirin wa umar wa aisha ta wa hassa radiyallahu annu katalu rasulallahi su suka kashe annabi faƙada zakara shekuhun al'ayashi alladhi yulaƙibu na hobin muhaddisul jalil wannan suke masa lakabi babban malamin hadisi fi tafsirihi an abi abdullahi alaihi salam ƙale yake cewa tadaruna maza tadruna matan nabi sallallahu alaihi wasallama qutil kun san cewa wai annabi shin kashe shi akai ko mutuwa yi inna allaha yaqulu allah yana cewa afa in mata aw qutila yanzu idan annabin ya mutu ko aka kashe shi in qalatum ala aqalikum sai ku juya baya ku bar addinin allah yace fa summa qabla al-maut annabi guba aka sa masa kafin ya mutu innahuma su wa'annan guda biyu sakata su suka shayar da annabi guba ya ani aisha ta wa hafsa fa qulna sai muka ce kuma wa abu sharru man sharru man khalaq Allah da nana Aisha da babanta da nana Hafsa da babanta su ne mafiya sharrin halittar Allah a doron kasa wannan shi akwai wani hadisi a Bukhari da suke markewa wanda ake magana cewa annabi matan shi sun bashi magani a lokacin da bai da lafiya shi suke ba shi yasa da wani ɗan shi'a ya kawo wannan hadisin na ce masa a'a wannan hadisin ba ma'anarsa kenan ba saboda dalilai guda biyu na farko dai su waɗannan matan na annabi iyaye ne gare mu in dai kai kana da imani da nassin qur'ani kuma nadin ba ne ba ba kai ba Allah ne nada ya ce annabi wa aula mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum na ce idan babarka da ta haife ka uwarka don ita ce kalmar da zai gane tana buƙatar kyakkyawan zato idan abu ya faru ya kuma wacce ƙur'ani ya naɗa ta ce babarka ce na ce ƙa'idar da Allah ya ɗora mana cewa yi wa laula ista mai ikimohu bannal muminin wal mu'minati bi fusi dukkan da kuka ji abu ya kamata ku yi zato na alheri ga mu'mine maza ga mu'mine mata idan ragowar mumine wannan zamanin suna buƙatar kyakkyawan zato ya muminan da suka rayu da annabi kuma shine min babu aula ce na biyu Allah ya yi wa annabi alƙawari zai tsare shi ba wanda yake kashe shi ya ce masa ya ayyuhar rasul ballig ma unzila ilayka wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu sai ce wallahu ya'simuka Allah zai kare ka daga mutane nace to tambaya da Aisha da Hafsa suna daga cikin annasu ko ba sa cikin yace suna ciki nace to abu biyu dole in maka ilzami ka yadda da daya ko dai ka yadda hadisin nan da ka ja ka kafa hujja ba ma'anarsa kenan ba in ko ka ce da gaske sun ba annabi guba sun kashe shi to alƙawarin da Allah ya yi wa annabi zai tsare shi bai cika ba ƙarya ne kuma kaga wa man asdaqu min Allah hadisa da mamar annabi Musa alƙawari Allah ya ce mata fa idza khifta alaihi fa alqihi fil wala ta kafi wala ta hadani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu daga ƙarshe haka Allah ya ce faradadnahu ila ummihi kai ta qarra ainuha wa li ta'lama anna wa'adallahi haqqun dan ta sani sannan duk duniya kowa ya sani idan Allah ya alƙawari gaskiya ne to saboda haka wannan har wannan wani na katsina shi ma haka ya fito ya faɗa da harshen Hausa yake faɗa cewa lalle matan annabi su suka sawa annabi guba ɗiki ya mutu su suka kashe shi Allah ya tsine wa makare hal ta'lam anna ulama shi'a kasan cewa malaman shi'a yattahimuna ahlus sunnati suna tuhumar ahlus sunna bi annahum auladu zina cewa duk wani dan sunna dan zina ne kasan wannan magana rawa shaykhuhum al-musamma indahum bi thiqati al-islam al-kulaini kulaini ya ruwaito fi asahi kutub fi asahi kutubi fi asahi kutubihim a cikin mafi ingancin littafi a wajen su alkafi zaka ji suna rena wayo suna cewa su ba su da wani littafi ingantacce kamar yadda ahli sunna suke da shi an gane da mai bambancin wanda ya ga wani mutum ma'asumi ne bai kuskure da wanda ya ci ga wani littafi da abin da ke sa daidai ne sannan babban matsala shine galibin mu hatta mu kan mu ahlus sunna wala da yawa ba su san sunan da bukhari ya sama littafin shi ba domin sahihul bukhari ba shi ba ne sunan shi sanin sunan littafin zai sa idan ka ga hadisi a ciki ka gane bukhari ya kawo shi ne yana cikin hadisan shi ma ko bai ciki don akwai hadisai da dama da ya saka a bukari amma ba su cika sharaɗin al'imamul bukari bukhari ba da ka sanin littafin cewa sunansa aljami'u jamiu al musnadu الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه daga tayatul ɗin sunan littafin da aka fahimci duk hadisin da bai cika wannan sharaɗin da ya sa masa suna ba bai cikin hadisan bukhari yace innan nasa kulluhum ko innan nasa kulluhum mutane dukkan su auladu bagaya ƴaƴan zina ne ma kala shi atana in dai ba ƴan shi asu ba wa ma'alumin annal bagiya idan an ce kuma mace bagiya hiya mar'atu kafiratu zina ita ce macen da take da zina da yawa shi yasa za mu ga na maryamu lokacin da ta ɗauko annabi isa ta taho da shi fa'atar bihi qaumaha qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an farya ya ukta haruna ma kana amuki bar ma kanat ummuki min bagiya ba ce wa ma kanat ummuki ba mace ba mazinaciya ba ce ba amfani da kalmar zina ba domin aka ce mace bagiya aka amfani da wannan kalmar to yana nuna wacce ta kai makura a wajen zina sannan yake cewa hal ta'lam ka san cewa anna ulama shi'a malaman in shi'a yazumuna suna faɗa cewa anna ziyarata qabr al-husaini yawm arafa ziyarar kabarin husaini ranar arafa afdalu min al-hajj wal umrati miliyon marra ya fi umara da aikin hajji so miliyan shi yasa suke zuwa makasta da hankali ai فقد روى شيخهم الحر الآمني الذي يلقبونه بالأديب الفقيه والمحدث الكامل هكا سكي مثلا الحر الآمني سنة مثلا الأديب الفقيه المحدث الكامل يا رويتي أن جعفر الصادق قال ياتي من زار قبر الحسين يوم عرفة دون ليزين قبر الحسين رانا عرفة كتب الله له ألف ألف حجته miliyon hajja kenan za a baka ladan wanda ya aikin hajji so miliyan ɗaya ma alƙa'imin alaihi salam tare da wanda zai tsaye da al'imamun mahadi wa alfi wato alfi umaratin ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan za a baka ladan kayan umara miliyan ɗaya irin umarar da wanda yi ta tare da annabi muhammad sannan wa idda alfa nasma za a baka lada wanda yan ta ainihin wato bayi dubu wa himlana alfa farsin fi sabilillahi da wanda ya ɗauki doki dubu ya bayar saboda daga addinin Allah wa sammahu Allah azza wa jalla Allah zai kira ka yace abdi as-siddiq bawa na mai gaskiya a amana bi mawdi yayi alƙawari yayi imani da alƙawarin da ne masa wa qalatil mala'ika mala'iku za su ce fulanun siddiqun zakkahu Allah min fawqi arshi wala mai gaskiya ne Allah ya tsarkake shi daga saman arshi wannan ya zo cikin wasa'ilu shi'a a mujalladi na ɗaya shafi na talatin da shida. to shine malam yake ta hadhihi muhawalatu wannan wannan wato kokari ne ba'isatul lisarfil hujj wacce take ainihin wato mai tsanani lissarfil hajji yau mai arafa ila ƙabarin husaini ga karbala don a karkatar da waɗanda za su je aikin hajji maimakon a kawai musulmi hankalin su ya koma wajen aikin wa sai sa sai ta wani a cikin ya fito yana alfahari ya ce su a karbala ana taron da ba a yi a yi na a makka to taron siya an na idi mai amfaninsa a ba shi da wani amfani a yi an gane to shine yace halka alam kafin cewa kuwa anna ulama a shi'a ya ataqiduna suna kudurta cewa anna hujja da baitullahi qiradata wa khanazir duk wani ɗan shi'a da ya je aikin hajji. to buri yake komawa da alali a can suwa shi'a in dai ba ɗan shi'a ba ne. <laughs> wato maza wata magana zaka dinga jinta kamar ta duniya fa qadarawa shaykhuhum babban malamin su ya rawaito Abu Ja'far as-Safar alladhi yulqibunahu bi thiqati al-dalil wa muhaddith an an abi basirin kala yake to hajjistu na yi aikin hajji ma abi abdullahi tare da abu abdullahi jafaru sadi ƙarya suke masa falamma kana fi tawafi lokacin da ya kasance na cikin tawafi qultu lahu sai na ce masa ja'altu fidaka Allah ya sanya ni in zama fansa gare ka yabna rasulullahi ya kai dan annabi muhammad ya gafirullahu li khalq wa'annan halittun gabaki da suka taru a wannan ɗakin na Allah Allah zai musu gafara maƙalar sai shi ya ababasi ya kai ababasi inna man mantara mafi yawancin ba mutanen da kaga sun zo suna dawafin nan to qiradatan wa khanazir qiradatan wa khanazir yace bure ne da aladu qala qultu sai lahu sai nace arinihim to ya za in gane bure ne da aladu dan Allah ka nuna mun mana ƙala sai ya ce fatakallama bi kalimatin sai magana da wasu maganganu kai ka ci irin kalmomi na yan sigirin nan shi yasa za ku ga mutane guda biyu su suke shiga harkar tsafe da sunan malanta wajen sigiri daga yan shi'a sai sufaye amma mu daga ran da ka je ka shiga harkar tsafe to mun tire ka a sunna ka fita ko kuwa ta yi waje ba ka ciki ko da ko kayi da awar kana ciki bilalazi ba ka ciki ka fita shi yasa ai wasu ƴan matan da kuke gani ƴan shi'a na aura wallahi wasu ba sa iya auren su sai da asiri asiri suke a kwarai akwai yarinyar da wani ya aure ta an kai ta gidan bata san dan shi'a bane sai da ta je sannan sai ka gane dan shi'a to ita tana ciki ya batta tana bacci abokin shi ya zo falo a shi ya kawo asirin ne yadda za a yi mata za a haɗa kaza da kaza da kaza ita kuma ta barka daga bacci shi kuma bai sani ba tana tashi ba ta ma dawo ta falon ba sai ta bata kofa waje sai gidansu ta dai ta faɗa baban ta ce to ga halin da ake ciki ba baban ya ce to haka abin yake ce to zauna nan ya zaman kawai ya tura mota ya ce je a kwaso kayan yarin ya kashe auren kuma auren ya kasu shi yasa dole sai an yi taka dan ba amfani ka aure yarinya ta taso a gidanka tana abubakar radiyallahu anhu daga ƙarshe ka ɗauke ta ka ba wani ta dawo gidanka tana abubakar la'anatullahi alaihi walla ba shi da amfani ya ce nuna min fatakallama bi kalimatin sai ya magana da wasu kalmomi sun ma'amarra yadahu ala basari sannan sai ya ɗauki hannunsa sai ya ɗora akan idona ya ce fara'aituhum qiradatan wa kanazir yace lalle a lokacin da ya dora hannuna hannunsa akan ido na sai na gansu lalle fa bulan ne kuma da aladin fa halani zalika yace sai wannan abin ya tsoratar da ni da haka in aka da aikin hajji kai ba dan shi a wannan to buri da alade sake koma a can wata illa sai ka dawo Najeriya sannan kake dawo mutum normal amma in dai a can ne ko da an ganka a mutum to buri ne kai kuma alade ne kai thumma ya dahu ala basari sannan ya cire hannuna akan idan sa fara'aituhum sai na gansu kama kano filmar marratil ula kamar yadda suke wannan ya zo a cikin littafin basairu darajat a shafi na 260 sai yake cewa waliya ya'lam al jami dukkan mu gabaki ya kamata mu sani min ma sabaka daga abin da ya gabata wanda ka ji yanzu akan matsalar shi a takhiblu al jibalu hadda abin da ya isa dutse ifaɗo saboda shi ifashi min su'ihi saboda muninsa wa qadahatihi saboda rashin kansa wa dana'atihi saboda kaskancin wannan abu wa ila Allah al-mustaka zuwa ga Allah kade muke kai kukan halin da muke ciki wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ba mu da dabara ba mu ga karfi sai ga Allah madaukakin sarki wa radiyallahu anil sahabati ajma'in Allah ka yadda da sahabban annabi gabaki ɗayan su wa ummahatul mu'minin da iyayen mu'minai anna hadhihi al-kutub wa'annan littattafai salifatu dhikr wanda an basanta ya gabata laha maqamur rafi'in da shi'a kuma suna da matsayi babba a wajen in shi'a duk maganar da ya kawo sai ya kawo maka rafar sai sai gashi yanzu kawai bashin da muke bin duk wani dan shi'a shine ya bugo waya ko ya nemi mai ci ga littafin ƙarya ne wannan maganar ba ta littafin shi kenan kawai walaha inda hum qabulun wata ƙabilun kuma a wajen su tana da karbuwa da girmamawa littattafin wa yakiluna li muallifiha as-sana sannan kuma suna ainihin wato wakilta yabo ga waɗanda suka wallafa ta du'a. suna musu addu'a kuma wal madah wal da yabo da wuce gona da iri wajen yabonsu. su wa fil a ƙarshe waɗannan aƙidun da muka faɗa dan Allah daga farko zuwa yanzu hal ya ataqidu bi anna ha'ula'i muslim tare da waɗannan miyagun aƙidun don Allah yanzu da ka isa sa zuciyar ka cewa musulmi zai kudurta wannan aƙida zai yi ba zai taɓa yiwa ba to wannan ita ce takarda ta farko yanzu da haka insha Allah za mu shiga takarda ta ta biyu wanda suke da takardun ina ganin haka ne ku